Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Allah da rahamarsa tabbata ga dukkan mai bibiyar wannan tasha a kowane lokaci da fatan dukkanin mu muna cikin ƙoshin lafiya. Har yanzu muna cikin littafin maza allurar guba wallafar Asminat Ziyan. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin mu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce jami'an tsaro sun tare wata badarwa mai kama da Rabia Sak inda suke faɗa mata cewar akwai wani a ciki kuma sai sun karɓi katinta. Wani irin kallo ta watsa masa mai nuni da ko a lahira ana alfarma ya yi dariya da cewa bari ya fito sai ta shiga bayan ga tarin bayan Allah nan kwance suna buƙatar taimako haka kuwa aka yi yana fitowa ta shiga masu layi suka fara sowa da Allah ya isa don an ci da alhakinsu amma saboda son zuciya irin na ɗan adam ta toshe kunnanta kawai ta shige a ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba tana shiga dokto ya bata hannu suka gaisa bakinsa yana farta galadima murmushi ta yi game da faɗar musti ya aiki ya ce lafiya kalau ya ta ce ba daɗi wallahi Jim ya yana kallon ta sannan ya ce ya ake ciki. Ta ce musti ka duba ƙuraje ne suka fito min a fuska kuma ni bana sha'awar su. Dariya ya yi gami da cewa yanzu ga Ladima waɗannan 'yan kurajen ƙwaya biyar shine zaki buƙaci magani? Ta ce eh wallahi ai fuska shine mace. Ya ce haka ne amma na naki bai da matsalar da zaki ce hakan. Hasali ma na period ne wanda kina karewa za su yi tafiyarsu. su. Ta ce na ji ni dai kuma wanda nake shafawa na je famasi da yawa amma ban samu ba don Allah ka rubuta min wani cikin sigar wasa ya ce to kuka zaki min gaba ɗaya suka sa dariya nan ya rubutu irin nasa na ma'aikatan lafiya bayan ya gama rubutawa ya bata ta yi masa godiya sosai sanin ta ce yawa musti har da mai tabo na iya shafawa shiru ya ce da yake mata ba kwa jin shawara kun fi son cream ko da zai dawo muku da ciwo amma bari na faɗa miki abin da mai tabon zai yi amfani da shi ta ce me kenan ya ce zuma da lemon tsami ki ce wa mai taban ta shafa su minti talatin zuwa sittin sai ta wanke da ruwa mai ɗan sanyi tsawon sati biyu wallahi za ta sha mamaki idan kuma bata samu sauyi ba a kira ni na biya ta kuɗin zumarta dariya ta yi sosai sanin ta ce to kenan, zan sa ta gwada ya ce wallahi ki faɗa mata na san za ta ji daɗi har za ta fita ya ce tarin da ke waje ya ragu cik ta tsaya da faɗar wai me yake faruwa ne na gan cika sosai amma ban tsaya ba canja fuska ya yi zuwa ta tausayi da faɗar mataulayan gwamnatin jiha ce ta rasu shi kuma ya bai isa faɗa ba ta ce wace jiha kenan musti ya ce sokoto ta girgiza kai da cewa a'a sai dai mataimakinsa kallo ya kare mata da cewa da gaske matar barista dawud adam ce ta rasu yanzu haka ma ba a yi jana'izar ta ba murmushi ta yi da cewa zance kake Matar Safa yaya ta ce uwa ɗaya uba ɗaya kuma daga gida na fito kaga ai koma menene wajibi ne a ce na sani jiki a sanye ya ce to yana yiwuwa kuskure ne ta ce shi ne yayi gami da fita kai tsaye tana sako kafarta wani dan tudu ta ji wani na faɗar cewa da wuya barista Dawud Adam ya kai labari nan da nan gaban ta ya faɗi da sauri ta yi gurin motar ta ta buɗe ta jawo hannun ta na bari ta kira yayarta har ta kusa tsinkewa sannan aka ɗauka a tsorace ta ce yaya Rabia ita ma cikin tsoron ta ce Maryam lafiya kuwa na ji ki wani iri sai da ta yi ajiyar zuciya ta ce lafiya ba lafiya ba ina abban Salman subhanallah me ya faru ne Maryam a kagara ta ce ba na amsa tukunna Rabia ina abban Salman ta ce yana Abuja tun jiya ya bi jirgin asuba ta ce kun yi waya da shi ya tabbatar miki hakan yaya Rabia numfashi ta sauke da cewa wayarsa a kashe Maryam wai me ke faruwa ne bata ba ta amsa ba ta katse kiran sakamakon wasu kososhin gwamnati na shigowa ciki kuwa har da wasu lauyoyi jikinta ne yayi sanyi sannan ta fara tambayar kanta wai me ke shirin faruwa ne hausawa fa kullum kwanan duniya na faɗin ba a ba wa namiji amana tana wannan tunani ta hango fiye ɗinsa ya shigo a hargitse da sauri ta nufe shi amma a yanayin tafiyar da take yi har ya ɓace mata ga sha na ta kalar bokon ta buɗe baki ta yi magana ai kwafsi ne tana tsaye kiran rabiya ya shigo ta ɗauka da sauri tare da cewa bari zan kira ki daga baya ta ce ina jira duk hankalina ya tashi wallahi ta ce to suna katsewa ta kira hajiyarsu hamshakiya mai ji da kanta ‘yar duniya ce ta ƙarshe domin saboda yanayin bokon su akwai abubuwan da ko ƙur'ani ya zo da su Gani ake yawa ne idan an yi su ba a cikin wayayyen mutane. Sai da ta kusa tsinkewa ta ɗauka da cewa yaya dai Maryam a sangarci ta ce ma wai a hospital nake jin wani labari wai matar yaya Dawud ta rasu shine na ce dama yana da wata matar ne ko auren sirri yayi ne ba mu da labari zancen banza kenan Maryam a bakin wa kika ji ai Dawud ba shi da mata sai Rabia dan Allah ma ki zo ki gani ga manyan mutane nan sai shigowa suke suna yin bangaren da aka ce min yaya Dawud din yana ciki wai har ya suma saboda tsabar tsoro nan mahaifiyarta ta ce mata to gani nan zuwa amma in dai auren sirri yayi sai yayi da na sanin zuwansa a jinsin yaya maza dan wallahi ba zan bar shi ya huta ba ke ba ma zai yiwu ba a ce za a yi wa 'yata ta fara kishiya Bata tsaya yin komai ba, ta jawo gyalanta fariƙal, ta daidaita zamansa a kanta, ta gangara zuwa ƙasa. Da ɗanta Ibrahim ta ci karo wanda shine ke biya wa Maryam kuma shine autanta. A kiyasi ba zai wuce shekaru 21 zuwa 22 ba da haihuwa. Yana sanye ne cikin farar shadda da hanzari ya ce ma ina zuwa. Ashar ta zunduma masa da faɗar wai mijin Rabia ne ya yi auren sirri. Ƙasa ya yi da kansa a zuciyarsa ta ce, wace irin asara ce zai sa mace mai kimanin shekarun hajiya ta yi wannan ashar. Wanda zahiri abin ya yi muni mace ta buɗe baki ta yi wannan ƙasƙancin ko a rubuce kaga kalmar kasan babu tarbiyya shin idan 'ya'yanta suka yi me za ta ce da su wace hujja za ta kafa wa Allah a ranar kiyama akan kiwon da ya bata na 'ya'yanta yana wannan tunani ya ga za ta wuce shi ya rike gyalanta idansa cike da kwalla gami da faɗar. ma ki ji tsoron Allah kamar yadda annabi ya bar mana wasiya a lokacin da ya yi hudu barban kwana ga sahabbai cewa duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa to na yi muku umarni da tsoron Allah mai girma da ɗaukaka da kuma ji da bi akan ko da bawa ne ya sarauta a kanku haka zalika ya ce na hore ku da bin sunnata na kiyaye ku daga fararrun al'amura bid'a ne kuma kowace bid'a bata ce to hikimar wannan labari ma yaya Dawud sarki ne akan matar Sarabiya aure sunna ce mai karfi abinda zaki je ki fararre ne babu shi a cikin addini babu mamaki garin tafiya Allah ya kawo miki ibtila'in hadari idan kuma kin je lafiya labarin ki zai yi ta yawo a bakunan maza da matan duniya mutuncin ki zai zube mu kuma zaki bar mana abin faɗi haka zalika kin yi jayayya da ayar Allah jikinta ne yayi sanyi sosai amma saboda bokonta na gaya mata karya, tsaki ta ja da faɗin baka san me duniya ba Ibrahim shi yasa ta fice shi kuma ya silale a ƙasa yana hawaye a can asibiti kuwa a daidai wannan lokacin Dawud ya farka a cikin wani irin kuka mai jiga ta zuciyar bayan Allah bakinsa na ɗaci zuciyarsa na tafarfasa da ƙarfi yake faɗar dan Allah kar ku ce da ni asmi ta bar duniya a jikina take faɗar Dawud me na maka kake wulakanta ne ban iya ba ta amsa ba saboda babu dalili Dan Allah kar ku ce asmi ta bar ni ina son ta sosai wallahi kullum takan ce Dawud kai ne uwata da ubana kar ka bari hawaye na su zuba asmi takan ce Dawud ka girmama zubar hawaye na domin kai ne kaɗai ke tsaye da su wayyo Allah kai cewa da nadamar bayan rai haka da yake ta faman kuka na banuwa da tsananin tashin hankali yana cikin wannan bala'i sai ga hajiya Rabia cikin haya gaga ta ce baka fara kuka ba farawa dai za ka yi domin sai na saka ka dogon kuka ta gefen da baka tsammani kamar yadda kai min mutanen da ke tsaya gefe suka fara haba hajiya ki dubi halin da yake ciki mana sai da ta daidaita zaman gilashin da ke irin da sanin ta ce ku rabu da wannan jakin shiru kowa ya yi don kalaman nata ya yi muni ta ci gaba da cewa munafiki ne daidai lokacin jamila ta fito da cewa hajiya aiki dai na ɓata ki akan wannan ki bar shi mugunta ce za ta kashe shi Baki ga lala kowa ya saki da sansanin mai barista Dawud ya yi mata ke tsine masa haka. Nan fa Jamila ta buɗe baki da cewa abin da wannan gayan ya yi wallahi tallahi abin kyama ne. Kunne kowa ya saki da son jin labarin. kuwa babu sirri ta so mu tona masa asiri gaban kowa hawaye ne suka cika idon kowa hajiyar sarabiya duk zamanta na yar duniya sai da hankalinta ya tashi sannan ta gasgata ranta ba a banza Allah ya halicci shaidan a cikin jinsin maza ba domin ita kanta silar ɗa namiji ne ta afka biyar malaman tsubbu wanda ta yi wa kanta alkawarin in tana numfashi ba za ta bar jinsin 'ya'ya maza su gana wa 'ya'yanta azaba ba tamkar yadda ita ma farkon rayuwarta mijinta ya zame mata allurar guba wanda bata samu sassauci ba rayuwa sai da ta haɗu da wata ƙawa a gurin aiki ta kwaɗaita mata ta mallake mijinta ya sauta ko ba dan Allah ba sannan ne za ta ji daɗin rayuwa to sai gashi Allah ya cika al'amarinsa 'yarta second hand mata aura saboda yaudararren kalami irin na 'ya'ya maza Nan da nan ta ji hawaye ya wanke mata fuska da ta tuna irin karyar da Dawud ya fesa musu a gurin nuna wahalar mace ya sha. Shi ya sa ya daina neman mace ya ba su labarin ɗanyar yaudarar da aka yi masa wanda tausayin hakan yasa suka ba shi rabiya cikin sati biyu aka yi shagalin biki. a shekar ya yake da ɗan ƙarfi ta ce kalubale ga iyaye su san wane ne za su ba wa 'ya'yansu kar su yarda da zaƙin kalamansu kasancewar maza halayyarsu ɗaya kuma daga ciki akwai 'yan ta'addar Allah gurin ya ɗauka da shiru yayin da wasu suka fara tsinewa Dawud, wasu kuma suna jin tausayinsa ganin yadda yake kuka mai nuni da tsantsar nadama. An dadaya wannan yanayi, Hajiya Rabia ta ce ya sakar mata ‘yarta. Mutane suka fara yi mata wa'azin kaddara, ta kare musu kallo ɗaya bayan ɗaya a sannan ta ce, Na rantse da Allah ko bai buɗi baki ya sakar min ‘yata ba, a daidai wannan lokaci za ta fara lissafin idda, yanzu wannan ɗan ta'addar Allah kuke goya wa baya? mazambaci maci amana dan haihuwar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makaryaci kuna nufin duk abin da yayi ya ci bilis kenan ko kuna so ku nuna wa mazan da ke gurin nan su ci gaba da zambatar matansu in sun yi kukan karya sai a yafe musu to ba da ni ba ka sakar min yata kawai yadda ta yi maganar sai da kwakwalwar Dawud da jama'ar da ke gurin ta daina aiki na daƙiƙu ta hawayensa suka tsaya yayin da ya yi wa ranar yau inkiya da mummunan kaddara saboda bai taba tunanin rana irin ta yau za ta riske shi ba sai ga ta zo masa da bala'o'i daban-daban wanda ba zai samu lokacin gyarawa ba yana wannan tunani ya ji ta sake faɗa masa ya sakar mata 'yarta sannan kwakwalwarsa ta ƙara tunatar da shi Asmi fatabar duniya, zumbar ya miƙe ya buga kansa da gini, jini ya fara wanke masa fuska, aka rike shi bakinsa na barin jini yake faɗin, ya Allah ka karɓi raina a daidai wannan lokaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji ka sa mafarki nake yi, ba gaskiya bane a ce Asmi ta bar doron ƙasa. Allah ba zan iya ba, kaddarar ta min girma. Wayyo Allah Asmi na. zuciyoyi da dama sun sosu saboda kukan da Dawud ke yi a wurin ya girma hankalin duk wani mai tsoron Allah gashi mutuniyar da ya sa a gaba ta juya masa baya wato duniya haka dai aka yi kicin kicin aka yi masa allura lokaci kalilan bacci ya awon gaba da shi aka turo wasu dalibai masu sanin makamar aiki domin su yi masa dressing a gurin da ya farfashe mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.